بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ya filo ya buro gani bai karatun yi mini littafin alhaƙul mubin fi a hadisin rasulil amin sallallahu alaihi wasallam ya abu mustapha a muhammadu alqabir kabir igiya abdullahi alkanawi na fedun zariyo yi gaci kaji sabon gari zariyo na wuce tishi ya makanta na yi ga misbahuddin na yanaki alhadisu sadis what is own hadisiya wutu begutu anyi ci A to ato shini beguwe cetu gutu anyi an abi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم daga ba abu raira wato ci bai bayu yiwu ga gattuci sako na kinke yato ci bai amin shafiya na ga idza qama ahadukum min majlisihi gaza ndoro min ya musulmi jo gabe an ne dufe bubo thumma raja ilaihi uchi dajin da na wuce bo fedun shi na bo fedun shi cin na kina e pa na launa kina da awo wuce da shi fawuwa haƙo bihi za na gagwa da na wuce ga wannan be fedu shi bo zuma na wunna lo e gwada shi ko epa ndo ce launa kina ana ana da nan bu zai shi uwe bi wuce na cike shi na wunga bogo eze na dufe ofe nwa dufe ba wuce wani jo ga abụ game abin a hukunci na nabi muhammadu bayi na cele ba betun Wa wannan na jayi ladan wuyu rawahu muslim hadisi imam muslim ma ya ji wa alama da ci bu kowa ga ya zami shi bu ma shi bani abin ya ga ko ololo ya bayani ma alhadisu sabi wa tis'un hadisiyan wutube guta wa ci an abi hurairata radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idha arada an yakuma min almajlis qal subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik sahihun rawawa abu dawud daga ba abu raira wato cube bayuyu ga kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga tuci su sallallahu alaihi wasallam wafi idza arada an yaquma min al majlis nga pa ga wanakin edufe bobo nga pa gulo naukin da mene bushewa zai baube jamaji na ƙala waju gan subhanaka allahumma lilita ta wulufi ya toci wa bi hamdika pambagan bai bojiri subhanaka lilita ta wulufi ya wai allahumma ya toci wa bi hamdika a caga pambagan bai bojiri ya wai yeliyota ta yi mai ya yabo ya wai manu da wani wani yau ko ashadu allah la ilaha illa ant mi ya riga da ya wuce mai a sai toci astaghfiruka wa atubu ilaik mai wafufa gani bewani wa atubu ilaik mai ji tuba be bawai sahihun hadisi wani ta zuna rawawa abu dawud alhadisu samin wa tis'un hadisiyan wutu bai wuto ta ci a to hadisiyan shi sun ji guba an abi hurairata radiyallahu anu qal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدكم فليكل الحمد لله وليكل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري أبو هريرة توشي ببيو يوغا وغتوشي سكو صلى الله عليه وسلم آغا إذا أتصى أحدكم abe ke zando roga be cici mini ya musulmi jona wani fal ya kul wuji gan alhamdulillah ya bu kwato lufi wa toci wal ya kullahu ahuhu aw sahibuhu ya musulmi na gashi ba ga wani aw sahibuhu ko zabacu e ya macu za ro zandoro diga pamba biyu kangana wogan-wogan ogun yọ ku wọ́n zumanin wujigan alhamdulillahi na wọ́n wani sharatu yau sau ga alhamdulillahi ga kanga a badu wannan yawon kí n dọ̀ da hadisin da ce ugwanin fa'iza láwù ƙola lau yarhamukallah ya giwe ko ya yawo gan ga wagan yarhamukallah falyakul wato ke dagare gan ya haji kuma allahu su ba wa yuslihu ba lakum da al'amari ba ji mana amurakun bugo wani cicina wadda game guba ga ya farko yi alhamdulillah ya e ganye yi ya di kuma wa yuslihu ba wato na tuna yawa yi gamin ni mu ga yi yarhamkallahu hal hadisu tasi wa tis'un hadisi ya shetundin nici an aishata radiyallahu anha an aishata radiyallahu anha qalat إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض آله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البعث واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري daga bana na aisha wato bai bayoyo uga ga tuci sako sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu baba alihi annabi muhammadu hajju fe wato tsaya zan da ci jimini ya iyali wujo za mi wujo yi mi wujo wọ́n dùn fẹ́ wá sọ́sọ́ ya bẹ sọ́kwe kí wọ́n wá wá náà yẹmsáhù bí ẹ̀dí hìlíọ́m náà ẹgbàgbàlú yẹmsáhù bí ẹ̀dí hìlíọ́m náà ẹgbà albarka kún ẹgbàlú ga wájú là áfin zẹ̀bẹ̀ wọ̀ máa mini ya liwuce wani waya kolo caji gan alahumma rabban nas ya wato shi waga yi tuna ji zawon gishi na waga yi dayo waga yi kpa a zihibil ba'as rabban nas bi ma'ana khaliqan nas suna ji zawon gishi na hazihibil ba'as na gbaye batan na soko wulakiya bayu washfi soko saugun an ta shafi wagai gusa la shifa illa shifa shifa'uk egun saddaba ni sai egun sayewai an la yughadiru saqaman egun sana mai yeba bi wani ya wuce nan wani egun sana la yughadiru saqaman wa lubatan doro gwadana ka bana la yughadiru bi mana la yatruku saqaman maradan kenan na wani ga ya gunsan da ciji to sun wai gumi ako a ga to hude jin yabo amma ba ta yi da na kaza wucin dan doro aliyu na hude jin yabo ga amma ba ta yi da na kuma to na tso annabi muhammadu haju ba ya yi aliyu na ga ya gunsa na tso ba ton doro a ke da na kabara rawahul buhari al ga gago hadisin na biyu ga ƙur'anu ya gani gan la yi gadiru sagiratan wala kabiratan illa a saha zawon gyale takada tun ya fuki ya mai takada na so adye tunu lugwana la yi gadiru sagiratan wala kabiratan etu laifi wa gizi to koroji pata bana a sai na sauki ya yi sai adisi ya guru ga ya ya shi sun cewa الحديث المئة حديث ينشطنشي عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض صحيح رواه أبو داود daga ma abdullahi gen abbasin saku bai bayu ya zagu ba ba ga ga tushi saku sallallahu alaihi wasallam ga man adama ridan zando roga da daba tantance bana zando roga da su miye batana lam ya dur ajaluhu ajaluhu efu na saku kaya wujin na na daba tauna lejena abe kide lam yadur e kala kwa na ga gora yuna zo walo da na e fula za fakala indahu sab'a mirarin wace aduwan na ba shi ya gurin ba tattace zugutawa ba kya ji faru illa afahu min zalikal marar sai su kogu sagun batan wucin aduwa wuce nan ya e ganna jufe ya mishawa ne ga shawo yau annabi muhammadu magaga sallallahu alaihi wasallam a to ba tattaci na wawalo da na kaga ya fula zuwa ki annabi muhammadu ya ga yiyo e fuga zo kawo ga aduwa na gbawa da <laughs> allahu akbar asa annabi ga wi aduwa na tocha wuga wulo wi na a ca ga waga kaga ya fuza la zuwa kan ga aduwa na ji amfani a kan gwa ya batan a kan gwa nye ku ga fe kpaye le laki abu nye da mo ye batan mu da gba ku wona amma ye fu ga zo wa da batan mu jo asalla ya da bu e fu da bona za ce nkan kan gwa tutu wona asibiti da bona kin dembo kin Nigeria e na ina bai wa getuna ba ke o de ma jama'a musulmi ji ta da bai ni tun addu'a sun addu'a addu'a ga cibere addu'a wuce gama annabi muhammadu ya gaya wago ga fi amfani wa beke ka eh, fula zuwa ya je fewa maganin so ko gu sagun yabo addu'a nan so ko gu sagun batan nan addu'a kici wa gayi as'alullah al'azima rabbal arshil alazim an yashfiyaka as'alullah al'azim miye batso shi addu'a etu na wuce wani al'azim da wani rabbal arshil azim etu na wani al'arashi na wace na an ya fiye ka gusa wagun aduwan na ga nabi muhammadu gayi bai ya ziyo ya batan ta ce zogugi zogutuwa ba hadisi wani ta zuna hadisi abu dawud alhadisul hadi wal mi'a hadisi ya shi su benici an aufi bini malikin radiyallahu an daga ba auf ege malika su kube ba yuyu kawo da sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ga mai wani tuci sako sallallahu alaihi wasallam ga man salla ala janazatin a ci ugo mi wani tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga man salla ala janazatin an fugi maliki soko bai bayu yiwu ga gan wani tuci soko sallallahu alaihi wasallam wuje kun salla na salla ala janazatin wani wuje kun doci salla na wuce fe gan e ba duwa ni ba ya kun wuce na ga Allahumma fillahu warhamu soko fabe kunne soko gunyu wa fu anhu soko ji yu wa afihi soko ufo ganbe fitina kabari wa fu anhu soko ji rongomiyu wa afihi soko ufo ganbe azaba wani yi lafiya lafiya ki lafiya ya kun wani gani bai fitina ya kabari wa akrim nuzula so kwa ya ci buhun waci ga yi kusa ba ci na. wa wasu khala so ku a gugwala da ba laugada na ga yi kabari. a kabari gwayo waksil ubi in so ko ufunuwa wasaljin ofuno kankara wa baradin ofunuwa ya ku da kina yi wa tiyan liliyawa daga zunubi wujo wana gihi min alkhataya sokowuli daga tulefi wujo kama yunaka saubul abiyadu min Danas, kendo na jali tufuwa boku daga shika wana wa abdilhu daran khaira min dari soko sai mi gwayo na da alkhairi ga mi wani wa ahlan khaira min ahali so tura bai iyali shi na da alkhairi ga iyali wani shi shi nan wa zaujan khaira min zauji so tura gani bai yi mi na gegan yi wani shi nan wa kihi fitnat alqabr so ko tu gan bai fitina ya kwashe tu bai sun ga kabari وعذاب النار سقط سوغن بعذاب أني رواه مسلم حديثنا إمام مسلم أبو الحديث الثاني والمها حديث ينشطون شتوك باتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله rawahu al-bukhari wa muslim anas gi maliki so ci be boyu wuga anas bi maliki radiyallahu anhu annahu marra ala subyan e fondo ci anas be goye gi wa gi shiga bai zozo shi na fasallama alaihim man kwanna wani man kuyi ci sahaba ne anas dan ni zai ja daily mai labin sarawin ta ci sahaba shi anas dana abdullahi bin abbas na nana aisha dana abu raira dana man kwaji da wanta shi sahaba jo hadisi na ji hadiya wobe yaji na tutiya kuto ni abu raira maganya kwata na yin wai e da edagutun tutu na hadiya wobe wani na gaba fasallama alaihim in fe jigi wagi na ji sallama wa qal wuri ji sallama zo ana fe jiga kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaf'aluhu sallama na me le me jigi wagi ji dana an ni ga nabi muhammadu da ya ji sallama kan doro wa gwa gana sallallahu alaihi wa sallam Na nole ne yi sai ziyo ya anas biya nabi muhammadu na gama gun yi tuyi ga gba ya mura gina jiga mai aji sallama zai gawana zai sokwai bo gawana zai e je darja gawana wai ji giwa gidi sallama sahaba annabi na ji ilimi a ga yawa darja ga yawa nan ya ji giwa gidi sallama e ya sanya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga gba ya ma a tsabe jinwa ma waje a ga fuca mawa ne da jiwa ga e jin sallama kiburu yo etinye liyo na shari'a jan ramuna alhadisu salis wal mi'a hadisi ya shi tun ce ci an anas bin malikin radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه البخاري ومسلم أنا زون مالكي na gwaye man gibe na wuga ke gwanna biyu su ku bai boyu ya sahaba un ci wannan nan nan nula lauda ya na tun hali zakan na nuga shi albarka ko na kwanna yawo nga wu gwa alkhairi na ndaji ne dabe nabi muhammadu ya tun na nabi lo madina na maliki fe na anabi wairin doro ta ti adiniya kutimo wannan ga kuti na larba makaci fe mu na gato ya madina ci yo so fe mu ba ya cinye musulunci a nabi muhammadu na la lo madina na sa yanar gabe ko tinwi na to mun danna na mun jinye dabe nabi muhammadu ya da ya anas riwaya ndo cewa ga alaka da yawan da titiya maki rife da gumi fe jin alaka riwaya ndo cewa ga dubu jin alaka da da diutiya na fe sun fi mi mi na anas fe de kauna nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa imani ujibi wi wa kalimatu shahada ladan gimiyan to ya gila gba ya gafe tanda zo ce ga dai mi za rumi shi na shi e ba shi dai kauna za adini za ak dai kauna tun adini amma yi mi shi bai man shahayelo so n zagi ya baye tinye egbon dai na ajifu makanta ji zai lugwa kwai na n zagi ji e ba da ngai kugi je fi makanta ba kawai min doce ya gizan doce a dai ka ta anas bin malik dan na dai su fe wa anas sai ba ziyo sai ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwagin na kpayami gwagin na wajen dai mu yawai anas majin albarka ya gu fe da bai nabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam ibn ga ya gu ga nabi fe madina bu ya gu go belulo madina mai mu lamu da yau wajen dai mu yau wajen dai mu ya nabi ko fahimci koya annabi gada wani anas bin malik annabi ba albarka yi wa fedu ilimi arziki zuriya ana ya ka madina ba ne da rayu kwalo da zuriya ji da ilimi da arziki kwata sai dai majin ya zaguru shi yana wani mana yalo jin dima ya zaguru cini ya wange sai so shiga wa alkhairi so ko wa alkhairi anas ga tuci soko sallallahu alaihi wasallam ga iza sallama alaikum ahlul kitab ga beke mishan ko yahudu zandoro mini jama'an na jona ya gabe gumbe ina jiga iga ahlul kitab mishan ji ko yahudu ji yahudu ji ga zai je ga ayi lamitu annabi musa nan nasara ja ga ga mi shayi ji febo a ji ga daga ga ya lamitu annabi isa a ga ji jesu ya lobe je akida ma ce jesu le bai bona jesu ga wani sokwa won ga sokwa de gya wala akida nawa man ne ga bolis na benya zuma zibo <laughs> zuma annabi isa bo ga gumbe annabi mu eh, isa dikin ya dimishko ci ki da dede ci bewa kin do dewa de manta ci musulmi jo nga unna nabi nabi nabi ma zun laka zun yayi na sha o to agwa su <laughs> ide bukata na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan ina yi gadi al janna patana nabi muhammadu ka fi luwa ka fi luwa je gwana ngama ma sahaba je adi zai su kwai yabo ko annabi bai abu ji na su ko ci ga inda ce lawo wa na lawo zai ji yabo gana na ka da ya bogi sirri ku kwata alkhairi ku kwata mu ji ginin yabo no gawa inji ginin yabo wa laya haba haba haba to an ni ga mimi shanjo bolis ga izaba gi mucho na bezu fa change jegba litafiyan injila wannan ga anni anabi isa ga anni anabi isa ga ko zan doro abbe shabawa anabi muhammadu jegbana ya lobi wi ma ko dai a na to anabi wuna wa ya kagba mu dai woro wa bebe yo kana maka Allah wa sun yo ya anabi kun kiyani nga abubakar jin tija aljanna nga umaru jin tija aljanna patta zan na isa tarika ndoro yana dini ba doja mata cikin ba ja ta cikin buwa e ko falla pata wa gumi dai na nabi muhammadu bebe ina sallallahu alaihi wasallam gal gwazan doro tawbe sun na fallai wa de latu wa de daraja wa de kaza mm e latu en soku yo e latu en soku yo zan do cin da e ba mu de latu ga yi wona na jiga ta za wangi jo wa de asiri so wa de fallai wa babe ya mm wa babe yi so ya ni <laughs> insha Allah buna jahili zai fahimta bai yije yije yije dana ce yije ke zan na da gama ce mito zan doci bai a gama dai yije bu yije to kuwa so da yana nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wadda la tukun sayidu na abubakar <laughs> ya zai mu jan ya nabi to wasu jin ya nabi muhammadu wadda darja yije to yanku sallallahu alaihi wasallam iza sallama alaikum alul kitab abbe ke mi shanji ko yahudu ji gabe gube musulmi ji a cikin ga assalamu alaikum na fakulu nabi ga yana ya na dana wa alaikum e ga gumbe ya ma e ga gaga wa alaikum salamu idi fahimta ko wa alaikum hadisu al buhari bai muslim al-hadisu rabi wal mi'a hadisiyan shetun cetu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر قبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون rawahu muslim daga ba abdullahi gina sayidu na umar wasu kube ya ya zagu ba ba ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tuci suku sallallahu alaihi wasallam wafi wa ala ba'iri nga gutatin rakun yumbo shaji daidai tabo kharijan ila safarin mutatin ya gawa loji kabbara salasan wajen allahu akbar gan zuguta sun makal ga wuce zuwa jiga subhanan ladhi sakhara lana lilisa tulu ya toci allazi sakhara lana aza etu na ji dabba na foro yayi nan wa ma kunna lahu muqrinin yi fe zai jin kwaka wana foro su koyo ngala igunta tubu cha layi lobe ya wilo no wa inna ila rabbina lamunqalibun yima lamunqalibun yake bi aje ba fondoci ila rabbina da ba su na jina Allahu akbar hadisiya muslim الحديث الخامس والمئة حديث ينشط شتو قتشي عن أبي همامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه مسلم أبو همامة الباهلي صحابة وشكونا وغايب فهمت خوارج الكافر أيوة. amma sahaba na jike na ga aji kafira ya boga sayidi na aliyu na wani ga abiya ga awari je kafira ya gaji aji kafira ga minal kufiri minal kufiri faru. kafirin shiga ga yi bicho a cike cina da dede nya musulmi ji ga kafiri bai rayu giyan wani sifa wuce cikin awari ji gano e za yi ga kafiri bai zawu e wani ga za yi ga kafira nin ga yana ta wula kya wani wawa gancin gala aki da wuce gyan abu ma matal bahili fahimta mu wani ga kafira yau ya hadisi na jibiya na biga yaro juna minar islami kama yamruku samu minar ramiya e titiya musulunci au kama kala rasulullah sallallahu kendo na tanci waju tiya kwa beson kendo annabi jaina amma man jiga na azu musulunci ba amma dai zajayo na ke ba alaka muna nabi gaggace abu gogo ga tsoba man na ga yatsu yiji kafiri na egwa ga akida otso ebo na akida mu ci ga fedu ye gbon wo wonda o wonna o egina magika nda to kona e gagba de de la cin gan gaban za kawai zo ba ginna ga ni e gaban za kanwa takpa de de o aga o tena wa galobo wa qulu qawlan karima egima wando me duguri ba ne ebo akida boko haram ngoto ya akida boko haram akida awari jano soja ile gie zunza ziwe zunda na ndawi kija ga kandro wa ga wa loje ya dijima ju fejin damuwa ga mu ga loma bogo wa ga mu lu chabe mu tse da na mu ka fa mu lu musulmi amu wata ga yi fi boye manci jare jan a yi biya ya majin daga musulmi kan da waje musulmi a lugo goji musulunci wa laula makanta kur'anu wa je daga waje sallah e gimi shanga da daji ya fe di sallah dan bo wala e gimi shanga gi ulada makanta fi kur'anu ba na ga gi mu ma kur'anu ba daga ke gugu ba a ce ga rayuwar saya fi kpana anabi muhammadu abuwa mina sallallahu alaihi wasallam na gayi gwargwado yin karatun yi mini littafi albarka ko na bu gwargwado gbanin social albarka wadda bai ga cibci na sako fagen bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk